san Isa Bello Dambata amma an fi sani na da Amir a harka na na waka an fi sani na da Amir. suna na Hani Bello Ibrahim amma an fi sani na da Hani Dino. Ba mu da ƙaramin mawaki saboda sometimes ina ganin irin su ta America da ina ne su Justin Bieber da wane ne duk suna da kananan mawaka kuma ni sai na ga arewa ba mu da ɗan karamin mawaki mutu wannan da shine abin da ya ja hankali na na fara waka ni ma na ga arewa ba mu da karamin yaro shi yasa na fara waka kuma ni gado na yi ba koya ne ba gado ne a wajen babana gida ke kallo karki mai da ni wani wawa ko kuma dolo rannan kin bullo canan ta gabana kika kazace kin mun gwalo halin ya sha bamban da irin naki ba ne aski wannan barinki mu da fai ɗinki wannan dan ba kara kano gaskiya Amir Hassan Isa Bello Dambatta. An haife da ne a unguwar Taroni. Eto eh gaskiya dai na samu canji sosai akan da. Akan da. Saboda da ya Kano yake amma yanzu ina zuwa Bauchi, Kaduna, ina zuwa Katsina, ina duk fita su jigawa. Yanzu kai shekar shekarun kano nawa ka fake? Sha uku. Sha uku. Eto eh gaskiya ni makaranta baya hana ni baya hana ni waka saboda lokacin idan ma mutane za su duba ko shi idan zan je sai ranar saturday da sunday haka na wani sa'in in za mu bai ma dole ne wani sa'in ma sai da daddare muke a ne bai saboda islamiyya da yamma da rana kuma za mu je zan je school yanzu kana je ss na yanzu ina ss 2 going to ss 3 okay going to 3 kenan okay to me kake son za ka karanta a gaba pilot kai pilot kisa son ka zama ka ce a cikin falat din ma kawai ka dama za ka yi hada wani rap ɗinka da bidiyon ka eh